hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama daga maka zuwa madina na da shekara 1435 wanda ya daidai da sha hudu ga watan satumba miladiyar shekara 2014 wannan kuma insha Allah shine kasa ɗinmu na 345 wannan karatu babban malamin hadisi muhammad awal adam albani asa sashi a wannan masallaci mai albarka ya masa take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi muna roƙon allah maɗaukakin sarki azata mu da karatun hadisi da kuma aiki da shi ɗin a bisa yadda manzan allah zo da shi in sallallahu alaihi wasallama in ba akwa muna nan cin kitabul hajji kuma mun kwana a babin da malin ce babu talbiyati wa takbiri ga datan nahari hina mil jamra wal irtidafa fi sairi. a wannan babi muka kwana wanda mun sharhin kanin wato kan babin kenan cewa babin yana bayani cewa alhaji idan ya bar muzdalifa bayan ya tsaya cikin mashar haram idan zai gangara tafi mina ranar goma ga wata kenan zai ci gaba da talbiya wadda murga mun ji lafuza daban-daban suka zo ga manzan Allah da sabansa a baya da kabarbari da safiyar ranar sallah din har sai ya gama jifan jamratul aqaba sannan babin ya mana ba zai mana bayani game da halascin yin goyo a kan raƙumi ko doki ko jaki ina fatan fahimta wannan ba shi daga cikin keta haƙƙin dabbobi ina fatan fahimta Allah samu dace a babu mun kan hadisin farko hadisin Abdullah dan Abbas Allah ƙara masa yarda inda yake gaya mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya goya Fadlu ibn Abbas daga Muzdalifa zuwa har zuwa Mina kuma yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi yana yin talbiya har sai da ya jefi jamratul aqaba din ina fatan fahimta to hadisin muka kawo kai shine haddathana zuhair bin harbin haddathana wahab bin jarir haddathana wahab bin jarir haddathana abi an yunus al-aili an az-zuhri an ubaidillah bin abdullah an ibn abbas radiyallahu anhuma anna usama bin zaid radiyallahu anhuma kana ridfan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min arafata ila al-muzdalifa thumma ardafa al-fadla من المزدلفة إلى منى قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبي حتى رمى الجمرة العقبة wannan hadisi mun ji shi daga sahabi manzo Allah Abbas Allah ƙara musu da ce anna usama ta bana zaidin lalle usama ɗan zaid radiyallahu anhu ma Allah ƙara masu yarda shi usama ɗin sahabi ne kamar yadda mahaifinsa ma sahabi ne zaidu ibn harisa wanda mun ɗan ishara a kan shi jiya ɗin insha Allah ta'ala ina fatan fahimta mun ishara kan cewa yana ga cikin mutanen da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake matuƙar ƙaunarsu ƙwarai da gaske saboda zaidu ɗin mahaifin nasa ya kasance mai matukar biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ina ba ta fahimci wannan abin sai annabi aura masa baƙorishiya ta haifa masa usama usama ya fito san balelan ɗa gashi irin na laraba shi kuma zai gashin shi dukun ne irin namu na baƙaƙen fata da haka sai zargi ya shiga gari aka kama gunaguni anya a bincika jama'a ka san mutane anya gulma ina ba dan fahimta yaya za a bakin fata ya fi balarabi <laughs> ka san kun za ka wani za a yi daru ko ba haka ba <laughs> ya za a bakin fata ya fi balarabi ana nan ana tuna gun abin ya damu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ran nan to laraba suna da wani ilimi ana shi kiyafa shine ilimin sanin yanayin halittu da dangantakon halittu da junansu labar suna wani ilimin ba a rubuce ke ba amma su sun sani ko munan ƙasa wasa a da muna yara mun san akwai irin wannan ilimin wani tafi zai gani ka taka ƙasa ce wannan tafin gidan wane ne a da akwai wani ilimin amma yanzu ban jin akwai masu sauran ilimin na wanda ba ƙauyuka aka je ba wani murya zai zai ce irin gidan wane ne bai taɓa ganin ka ba kada nan zare misali je ka tafi ka tafi can kwaɗe shi shi can yana ce ya fi shekara hamsin a can yana jin magana da ce kai wani kana da alaka da gidan wani <laughs> ina fatan fahimci wannan abu ballantana ya ga sura halitta ka kuma shi kenan ai wannan ƙari bisa ƙari kenan ina fatan fahimci wannan abu da haka ana nan sai wani mai suna wani manta sunan shi ya shigo cikin masu irin wani ilimin wanda sun shahara da wannan ilimin ya shigo garin madina an fahimta yana zuwa sai ga ga usama yana kwance ga baban shi yana kwance amma kafafunsu sun fito amma su lulluɓe fuskokinsu da ya wuce allah ya sa akwai jama'a wajen sai annabi sai wannan mutum yake cewa wannan ɗaya daga ɗaya yake da inda ya suka fito ɗayansu daga ɗaya yake <laughs> ina ba ta fahimci wani abu sai labari ko manzan allah manzan allah ya ji daɗi yake cewa to kun ji ma irin domin su laraba za su gasgata wannan ilimin daga jin wannan mutum yi wannan magana shi kenan sai aka da cewa Usama dan zai na gaskiya kenan amma dafa ana ta gunaguni ina ba ta fahimci wannan abin kuma wannan zaidu din matar da manzan allah ya aura masa balarabiya ana nan rannan sai allah ya ce annabi ya saki wannan matar zaidu ya saki wannan matar kuma allah ya ɗaura auren da manzan allah wato shi musulunci bin shi kawai ake fa jama'a ina ba ta fahimta ai abin da nauyi ko da yaron gidanka boyi boyin ka yanzu nan sai a ce wai matar shi ta ta da boyi kun ya saki matar ka aura me kake tsammanin zai bar a cikin gari kenan shi ne ake cewa ga jawo shi wani wani gulman hadisi wai wai ana barin halas dan kunya <laughs> ina ba dan fahimta wanda gulma na dukuna ba Allah ya halasta maka ko ka haramta kanka ina ba ta fahimta shikenan annabi Allah ce sai annabi ya fara nukun fada saboda yana ya san halin larabawa shi kuma Allah na so ya karya kadarin wannan al'adar kun fahimta idan har ka ce na ɗana ne abu ɗan abokinka ne ko haɗuwa ko ke a gari kai mai tabanni ka mai da shi ɗanka a larabawa ba za ka auri yan shi ba ba za ka yi kaza ba ya zama ɗayan na halas to shi kuma Allah na so a karya kaddarin wannan al'adar ai sai an yi da ƙarfi tukuna shi yasa sai aka fata gidan manzan Allah ka ce to kai manzan Allah ka auri yar ɗanka da kai ta banninsa kaga da kunci shine manzan Allah ya ta kai kuma sai Allah ya ce wa takashan nasa wallahu ahaqu an takashahu kana jin tsoron mutane Allah ne fa cancanta da ka ji tsoron sa. ina fatan fahimta Allah ya ce bayyana mutane ga abin da Allah ya koka manzo Allah ya fito da Allah ya yanke shi kenan sai manzo Allah ya faɗa cewa Allah ya aura min Zainabu shi yasa Zainab ma har take alfahari cikin matan manzo Allah in Aisha ta ce ni budurwa ka aure ni dukkan ku zawarawa ne sai da kaza da kaza ko su kuma sauran ba yan mata bane aka aure su ko ba haka ba ita kuma Zainab ta ce to ai shikenan dukkan ku iyan ku suka daura muku aure ni kuma Allah daga saman san bakwai ina ba da bayyana ni daga saman bakwai aka dauro na auren ko akwai mai magana wacce kuma da to na kowa sadaka a gidan manzo Allah in aka yi baki wa ke cirge bakin manzo Allah to kun ga inda mata ake kishi a zamanin ba fasa kai ake ba <laughs> ina ba dan fahimta amma bayan za ka tara mata ka ce ba ga dan sasakin magana ba yawa dole an ga dan saki a dan jajjefa ni a jajjefa ka dai amma ka a fasa kai kar a zo gida a ga rikici ya rikici ya'ya sun shiga ina fatan fanci wani abun to haka usama dan zaid ya rayu a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da mahaifinsa kafin mahaifinsa ya je yakin mu'uta aka kashe shi ko usama wata ran larabawa ƙorisha bayan hijira sai aka samu wata bu ƙorisha ta yi sata kuma kes ɗin ya zo har ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kun fahimci wannan abin sai aka ce to yanzu ya za a yi a ba manzan Allah cin hanci don kar a tsaye da wannan hukuncin madadin yanke hannunta a biya diya sai aka ce a samu ɗan manzan Allah shine sai aka samu Usama aka ce Usama je ka lallashi manzan Allah da Allah madadin a yanke hannun a biya kuɗi mana usama ya tashi ya tafi to yaro ne mala ya tashi samun zan Allah ya rasulullahi wannan bakwarin shi ya ce sharifi ya ce kaza da kaza yan unta sun ce in zai wa a biya a fasa yankan hannun shi shikenan manzo Allah ya tashi idan shi ja ya ce a tashfa'u fi haddin min hududillahi ya usama yanzu kai usama haddin Allah kake sa wa ƙafa kar a yi shi manzan Allah ya faɗa ya faɗa usama ya ji kamar ma da ba a haife shi ba amma faɗa da ya je manzan Allah zai rungumo shi amma da aka zo tsaye da doka manzan Allah bai kalle shi ba a nan ne sai manzan Allah ce lau anna mata binta muhammadin sallallahu alaihi wasallama da fatima yar muhammad sallallahu alaihi wasallama sarakat da ce ita ce sata laƙaɓa a muhammadin sallallahu alaihi wasallama Allahu akbar annabi ya ce da ban fadima ta ce sata walla da sai na yanke hannunta ba wani ɗagin kafa kawai malam kun ji haƙiƙanin adalci kenan jama'a wanda da shi ne ƙasa ke zama lafiya da shi ne duniya ke zama lafiya da adalci amma wane ya laifi saboda yana da wane yana da sama yana da suwaye suna da kuɗi a lallaba a lallaba burin burin a wuce wajen to di shi ya kasa ya kashe najeriya kakaf duk matsalar da muke ci a najeriya wannan matsalar ta haifar mana da ita ba kwa gani abin da ke faruwa a ci kuɗi a ci kuɗi kai ma ba tsoron allah ba sai ka je ka ci kuɗin ba tun da an ci kuɗi me ke faruwa surutu na jarida kwana biyu a dan sa maka hankwab a kai ka afcc shikenan kwana shiru ko ba ya kata kenan ba to ana ci gaba da yin haka ne duk kasar da ake gudana aka sai ta wargaje ba inda ta ji ina fatan fahimta na a kama wani sun cinye kuɗin nefa a kama su kwana biyan kai su gidan yari shi shikenan kuma sun fito wannan dalolin miliyan kudin da suka cinye sun sha da su wannan ya kama kuɗin yan fansho dalolin kuɗaɗen mutane an zo an yi surutu an nuna a jarida an je wane ne shi ma ya sha ya wuce wance shi ma burin burin ya wuce ba doka ba hukunci wanda tijo a abuja wajen ɗan shekara 60 in ka je ofishin shi duk ƙur'anai har ma na ɗan kwamitin wani masallaci ashe wai ya taɓa wani munamuna a ma'aikata ta wajen naira biliyan shida miliyan dubu shida ya aka yi aka yi aka aka gano shi aka afc suka zo kama shi dattijo ya kaza da kaza kuɗi har shugaban afcc a wani lokaci ke cewa wai baba yanzu wannan kuɗin da ka ɗiba in za ka me za ku ya za ku yi da su ya ce kai yaro ina ruwanka kai dai in kana so ka tsaya mu kashe in ɗebo mu raba mu ba ku kaza mu ba ku kaza kenan kuma jama'a wallahi abin da aka yi kenan kuɗa suka sha shi ma ya tsira ya san masu nasu shi kenan aka ci gaba kai ma gobe za ka yi haka ba wancan ma ba tsammanin gobe zai haka ba yaushe ƙasa za ta gyara halin amma ƙasa za ta gyaru ta zauna lafiya wane in yi ya ga an masa hukuncin da aka tattala aka yi mai tas to gobe wane sai tsoron yi me yasa wasu dokokin ma Allah ya ce a bayyana da su fili kowa sai ya gani har ma in ba ba ai ba ai Allah laifi shad azabahu ma da'ifatun min almu'minina Allah ce sai an samu su ma sun je kallo in ba ku je kallo ba an wa Allah laifi saboda mene tsawa saddu zari'a a dakatar da wannan bannas wanda aka yanke wa hannu yana yawo gashi bara da an ganshi dan ya taba yin sata gobe amma na sata ko kowa ne ya sata ya bu hanyar wane ko an daga mai kafa zaben shi shine sarki baban shi shine gwamna baba tsohon baban shi shine wane ne shikenan da kafa gobe kowa ma da mai kenan tunda philosophy din shine in kai laifi akwai hanyar da zaka bi kai munu munu shikenan in aka dan surutu ta wuce shi sa wallahi tallahi da a ce an fahimci adalcin musulunci hatta turawa da amurkawa da ingilawa da faransawa da sun haƙura da tsarin demokuraɗiyya da sun rungumi tsarin musulunci don za a zama a zaman lafiya tsakanin kura da akuya za a zauna a sahu ɗaya ba mai taɓa wani inda an bi tsarin musulunci saboda doka ita ke gudanar abubuwa ka auna ka gani ka bi titi yau ka ce ba za ka bi wanwai ba an sai wanwai ce kai kuma ka nemo mota ka fiu ka danno a guje me yake faruwa sai wani danno shi ma sai a kace me me yasa saboda ba abu doka ba amma wannan ce wanwe wani ya boncin hanya za ana haɗu ana, ana karo so haka doka take idan aka kiyaye ta a zauna lafiya wallahi in an kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki an yi adalci to duniya ba ta da bukatar 'yan sanda ba ta da bukatar wane ne da wane ne ko je kanta tarihin alkalin shuraihu sai shekara bai shari'a ba alkali ne fa yana kotu sai dai zo na alhamdulillah hamma ya tilawa ya tashi gwamma ya fito alkalanci ya zauna ya hamma ya tilawa ya tashi babu saboda akwai dokoki ana zartar da su kuma jama'a na fata an fahimci wani abin shi sa manzan Allah ya Usama faɗan da Usama bai taɓa tsammani ba sai da ya fata ina ma da maman shi ba ta haife shi ba sai da aga ma faɗan ina fata an fahimci wani abin so gata ba ya sa a ɗaga kafa akan wani dokoki daga cikin dokokin Allah maɗaukakin sarki Allah ya sa mu dace Usama yake cewa Abdullahi wasu ke cewa anna Usama ibn Zaidin radiyallahu anhuma Usama dan Zaidu Allah ƙara masa yarda kana ridifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a mene a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abun hawansa min arafata daga filin arfa ilal muzdalifa zuwa filin muzdalifa sun ma'ardafa fadla min muzdalifa ila minan sannan ya goya fadl bin abbas daga muzdalifa zuwa garin mina ƙala mai ruwaya yake cewa fakilahuma ƙala dukkan su biyun sai suka ci su biyun su da wada kenan da usama da wane alfadul ibn abbas ko dukkan suka ce lam zalin nabi sallallahu alaihi wa sallama yulabbi manzo Allah bai gushe ba yana yin talbiya hatta ramal jamratal aqaba har sai da jefi jifan shaidan babba ina fatan fahimta wannan shine alaka wannan hadisi da wannan babi kenan an fara sai an gama jifan shaidan zadin talbiya kenan in kun fahimci wannan kenan tun san da ka ɗauki harama za ka yi talbiya ina fatan fahimta tun daga in amma ka ɗauki harama ko daga ina ne za ka yi talbiya har ka amina idan kai kwana amina idan za a wuce arafa zuwa filin arafa shi ma ana mene ana talbiya in an gan matsayin arafa za za a mene za a yi talbiya in an kwanan muzdalifa an waye gari za a zo mina shi ma za a mene za a yi talbiya daga shi za a tsaye da talbiya shi ne daga lokacin da aka gama jifan shaidan na farko ina fata fahimci wannan abin allah ya sa mu dace malai ce babun faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaysara min al hadi faman lam yajid fa siyamu thalathati ayamin fil hajji wa sab'atin idha raja'tum tilka asharatun kamila dhalika liman lam yakun ahlu hadir al haram al baqara wannan ma ce ga wani babi shi babin kuma zai mana bayani ne fa wata aya cikin qur'ani da Allah ke cewa faman tamatta'a bil umrati ilal hajji da ya tamattu'i ya ji daɗi da aikin umara har zuwa aikin hajji kuma ya aikin hajji ɗin ma tamattu'i kenan ya yi umara ya aikin hajji a watannin hajji ɗin famastaisara minal hadai? to ya zama dole a kansa ya ba da hadai da ta sauƙaƙa a gare shi famal lam ya duk wanda ya tamattu'i amma bai samu hadaya ba bai da kuɗin sayar raƙumi ko kuma sa ko akuya Allah ce fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji sai azumin kwanaki uku a cikin aikin hajji wa sab'atin idza raja'atum sannan ya azumi guda bakwai sai wani ku azumi guda bakwai idan ko koma gidajenku za tilka asharatun kamila Allah ce in ka lissafa wannan goma kenan dindi an fahimta zalika liman lam yakun ahluhu Hadirin masjidil haram wannan hukunci ga mutumin da iyalansa ba suna zaune a masjidil haram ba ne ba yana cin harami ba ne afaƙi ne ba makki ba ne kenan kun san alhazai kala biyu ne ko akwai afaƙi wanda muka tafi kenan daga ko'ina makki kuma ɗan gari kenan wanda ke zaune a harami to shi wanda wanda ke harami shi ba wani doka a gare shi mun riga mun gabatar a can baya wajen babin bayanin aujuhul ihram cewa matu'i akwai kirani akwai ifradi sai muka ce makki shi baya da dama akan yi matu'i ko kirani aikin da ke kansa shine ifradi ina fatan fahimta to idan ko yayi shi ko babu hadiya kenan a kansa ina fatan fahimci wani abun dama ana yin hadiya ne saboda wani dan jin daɗi da kai madadin kai tafiya bi ka je kai umara ka koma garinku sannan ka koma ka je kai aikin hajji sai zama ka yi su a cikin tafiya guda ɗaya sakamakon nan yake sa mutum ya hadaya shi kuma dama ka ga babu hadaya a kansa jama'a na fata an fahimci wani abun Allah samu dace wa alaikum salam na'am wanne a nan wajen ba a shar'anta tartibi a gare shi ba ina fatan fahimta ina ga za mu ƙara bayani akan abin ma'ana yanzu malam bukhari da ma kamar da ibn hajar faɗa ke cewa ya biyo matakan aikin haji ne ɗaya step by step ɗaya bayan ɗaya ina fatan fahimta ya fara tun daga watannin aikin haji haka za yanzu to ga alhazainan sun zo garin mina har ayin jifan shedan kenan daga nan sai mai kenan kuma a cikin aikin haji sai yanka hadaya ina fatan fahimta daga yanka hadaya sai aski ko saisaye sannan sai ko mene sai dawaful ifada da sauransu to yanzu malam bukhari ya so maka bayani game da abin da kamar da kamar hadaya ne ina fatan fahimta tunda an gama jifan shedan saura hadiya kenan an fahimta shine ce faman tamatta bil umrati ila al fa famassara min hadi wato abin da ya sauƙaƙa a gare shi na hadaya ya danganta daga irin abin da kake shi idan kana da hali Allah ya san abin da kake da shi manzan Allah sallallahu alaihi dai ya girmama hadaya raƙuma guda ɗari ya soke a hadayarsa ya koro wasu daga madina daga zalhulaifa kamar za mu ji a can gaba bukari ya ƙulla mana babi akan haka bayan ya koro kuma sayyidina aliyu daga yemen ya zo mai da wasu duk mun yi wani katin a ba kuma ta ba to sayyidina rasulullah sallallahu ya sa shi da kan shi yanke wajen guda sannan ce aliyu ya ƙara mai da sauran ya danganta gwargwadon halinka in kuma ku da hali za ku iya haɗuwa kamar ku bakwai sai ku sai raƙumi guda ɗaya ko ku sai sa guda ɗaya ku yanka ina fatan fahimta ko kuma in ba haka ba to sai ka sai akuya guda ɗaya wannan kam dalili bai zo akan cewa mutum bakwai ko goma za su yi taro akan akuya guda ɗaya ba ina fatan jama'a an fahimci wani abin allah samu dace na'am na'am na'am mm mm mm ya je tuma ya shiga ta tamattu'i ya yi umara ai dama ta tamattu'i shine yin umara a cikin watannin aikin hajji sannan kuma aikin hajji a wannan watanni din ka fahimta Allah samu dace wannan kenan malai ce haddasana isaq ibn mansurin akhbarana nadaru akhbarana shuba haddasana abu jamra qala sa'altu ibn abbas radiyallahu anhuma anil mut'ati fa amarani biha wa sa'aluhu an hadi fa qala fiha jazurun aw baqaratun aw shar aw shirkun fi damin qala wa ka'anna nasan karihuha فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم قال وقال جرير وغندر عن شعبة عمرة متقبلة وحج مبرور wannan hadisi dai hawaye an samo shi daga sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Abbas ina fatan fahimta kaga Abdullahi dan Abbas yaro da cikin sabai ya ga cin yara cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma kai mamakin irin ilimin da yake da shi kuma ina fatan fahimta na farko bayan Abdullahi dan Abbas kasancewa shi ahalul baiti ɗan cikin gidan manzan Allah ɗan uwa na jini manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to abla ɗan Abbas manzan Allah ya masa addu'a cewa Allah ya bashi fahimtar Qur'ani da fassararsa addu'a manzan Allah ko ba ta faɗi banza ba to wallahi wannan abin addu'a ko yau in kai ne manzan Allah maka na addu'a zaka kenan ba sai kallon kwashe kafa ba karatu kawai zo manzan Allah ya addu'a koko amma Abdullahi Abbas ba haka yi ba Abdullahi Abbas sai ya tashi ya ringa bin malamai gida gida sahu sahu dakin dakin yana koyon karatu a wajensu har wata yake ce mun kanta ba yake ce wani abokinsa ka tashi mu je mu koyo karatu yau akwai sabon manzan Allah da yawa manya wata ran zai ba su za a nemi ilimi a wajenmu sai abokin ya mai dariya ce to kai ana kallon irin su Abubakar irin su Umar su Mu'adh su Abdullah dan Mas'udu kai kuma wake magana kake nan kun fahimta abokin sai ya shantake shi kuwa bayan abbas sai ya ci gaba ya ce sai je gidan malami yana son koyi karatu ku duba siyar alami na bala sai je zai koyi karatu wajen sahabin manzan allah sai ya kwanta a gidan shi ba zai mai sallama ya fito ba saboda ladabi sai sahabin ya fito sai ga ablan abbas a gida har ma bacci ya dauke shi a kofar gidan shi ce kai wannan yaro ji kana dan gidan mu dan uwan manzan allah ai da ka ce in fito ce a ladabi nake ilimi ladabi na kyau ilimi yanzu mai ka zo ne ma sai ce na ji labarin kana da hadisi kaza da kaza ce kwarai kuwa zauna yaro ya libe bita wannan hadisan ya mai tambayoyi ya fahimta ya risibin shi a long time memory kenan shi kenan ya zauna ga dama annabi mai addu'a ga kuma ladabi ga biyayya kun fahimta jama'a yana ga cikin problem da aka samu na harkar ilimi ko ana samun ta taɓurza Shi ne mun bar waɗannan abubuwan guda biyu wajen koyon ilimi na farko ɗalibai da yawa ba su da wajen neman ilimi ba mu san dalili ba yadda abin ya lalace ba ma da'awar ai ladabi irin na ɗariƙa ina fatan kuma mace wani abin wannan ladabi ya saba sunna amma kuma musulunci ya kwaɗata da mutane ga sabon manzo Allah da suke ladabi wajen bincikan malamansu ina fatan fahimci wani abin sannan yana ga cikin matsalar da aka fuskanta yanzu shine mutane ba sa addu'a wajen koyon karatu tsakaninka da Allah kai da kake ɗalibin karatu so do ka taya cikin dare kai katun qur'ani kai sallah kai kuwa karki Allah baka buɗi Allah maka buɗi Allah baka ilimi sau nawa ka ɗebi kuɗi kai sadaka ko ka girka abinci ka ce ya Allah ina tawassuli da ake na Allah ka buɗa min ka bani ilimi eh shine mal albani mutai da hanyar sai na wannan magana duk wani ustazo ya samu kudin shi gurin shi samu wata sabuwar shadda ya hada ya sai roba roba <coughs> ina ba ta fahimta wai shi yadda ga wancan 'yan duniya suna fantama su sa shadda tana kababa kababa eh ga roba roba ana ga wannan ya dan tutuda sai civic shi ma wai burin abin da yake nema kenan hanyar ku ba ɗaya bane ya kamata ka sani kai kana da wani al'amari muhimmi aikin annabawa da haka kai ba duniya ce a ka ba wannan kuɗin gara ka je ka sai littafi gara ka girka abinci ka bada sadaka ka ce Allah kai mu buɗi ya fi maka ina ba ta fahimta wani abin ya ga cikin matsala ɗaliban ilimi da iyaye mu da iyayen mu haka suke da ka kai sabbi tun daga alamtar kai ma za a fara maka sadaka haka ne ko ba haka ba in ka kai sabbi hisimar bikir ala a yanka maka a maka sadaka in ka kai amma sadaka uluhiya sadaka tabara haka mataki mataki har ka sauka a zo a yanka rago ana kan Allah maka albarka a karatu amma mutum sai sauki ma ba a ba labarin ya sauki <laughs> wa alaikum salam eh malamai addini ne waɗanda suke karantar da islami ko arabi a jami'o'i na'am za ka ga yawanci ɗalibai wani lokaci malami ya musu ɗan laifi kaɗan su su kama zagin malami wannan kuma babu laifi ne ko a ah, ah, subhanallah mutum zagi malamin shi a yadda yake zagi uban shi ina fatan fahimta yana daga cin gaskiya shi sa dole methodology a canza a ringa duk majalis in za a karantar ko a ringa samun littafi da ke gadin ɗin ɗalibai wajen ladabi wajen koyon karatu yaya ake koyon karatu ina ba an fahimci wani abu wallahi in ba ladabi ko za ka yi daɗe kana ka samu albarka a cikin shi ba ko ma ka rasa kai ta fama ka ga Allah bai sa albarka a ciki ba ko ma gaba ɗaya ka rasa abin da kake nema ina ba an fahimci wani abu. Allah sa mu dace Abdullahi dan Abbas kenan ya ce sa'altu shi Abu Jamra yake cewa sa'alto ibn abbasin anil muta na tambayi abla dan abbas game da mutu'a in an ce mutu'ati a nan ba muta irin ta yan shi'a ta zina ba yawwa ina fatan fahimta kan wani ce ce ga sun su ma sun ce ana mutu'a a ba mutu'a ta zina yan shi'a ba ana magana aikin hajji kamar da Allah ce faman tamatta bil umrati ilal hajji ma'ana kai aikin umara da hajji a watan a watannin aikin hajji sai ce sa'altu an mut'ati na tambaye shi game da mutuwa shin ita ce kamata yin aikin hajji ko ko ba ita bace fa amara ni biha sai ce kayi mutuwa din ma'ana ka je ka aikin haji mutuwa watuhu an hadi sai na tambaye shi game da hadaya me zan yanka in na yi mutuwa dama ko hadaya ko to me zan yanka kala sai ce fi haja zurun zaka ba da raƙumi ma'ana in kai mutuwa zaka ba da raƙumi au baƙara ko saniya au shatun ko kuma akuya au shirkun fi damin ko kuma ku yi tarayya kai da wasu a cikin wani raƙumi ko sa ina fata an fahimci wannan abin amma kar ku wuce ba ko za mu cikin hadisin jabir wanda imam muslim ya fitar cewa manzo Allah ya ringa hada mutum bakwai bakwai a cikin raƙumi ko sa ka haɗu kaman ku ashirin ku ci za ku yanka raƙumi a bakwai dai sai ya ce wa ka annan nasan kare huha wannan fatawa da ɗan abbas ya bani sai zama mutane kamar sun kyamaci wannan aiki na mutu'a ina fata kun bunce wani abin in ba ku manta ba a babin karanta ta sayyidina umar dan khaddab da sayyidina Usman sun kasance suna hana yin mutu'a haka ne ko mun faɗi dalilansu a wancan lokaci din to da yawa kuma an bi an samu da suka fi kan fatawar wane su na umar da sayyidina usman din to lokacin da dan abbas ke bada wannan fatawa shi ya tsaya wannan fatawa gamgam cewa sai an yi mutuwa don ita ce tabbata ga manzan Allah sai sabi manzan Allah Imran dan Hussein ina fatan fahimta dan shi har raddi ya ringa yawa na Umar akan magana mutuwa din na aikin hajji ina fatan fahimci wannan abin to da aka ba Abu Jamra wannan fatawa sai ga ya fahimci mutane suna kyamar wannan aiki nashi ce fa manami abin da gama shine sunnan baban kasim manzan Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina fata an fanci wannan abin abdullahi dan abbas ya ji daɗi za mu zo a ga mu kanta cikakkiyar wayan nan aka ce sai ya ce abu jamra wannan mafarki da kai ya ƙara supporting dina akan ra'ayina ka kumanta khalifa na farko abubakar khalifa umar khalifa usman suna against din mene muta na aikin hajji da haka dole ya samu rauni shi abdullahi abbas akan wannan fatawa tashi to wannan warkin sai ya kara karfafa shi akan ta kenan ina fata kun fahimci wani abun mafarki shi asali ba hujja bane kun fahimci wani abun amma salaf sukan ɗebe kewa da shi a wajen ƙarfafa su akan wasu abu ko sa masa jin rauni akan wannan abun don haka duk malaman sunna altafan sun sun gama ko a tsakiya sukan ware littafi sai kitabun ru'ya matattarar bayanai game da mafarki mafarki yana da mahimmanci a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wajen mace wajen mu musulmi sai dai kai to galiba yanzu mutane suke mafarki mafarkan mutane gaba ɗaya tafiya ka ke firi ba a fassara musu saboda ilimin fassar mafarkin yayi karanci matuka Allah ji kan mala albani ya ga cikin ilimin da ya burin karantar da mu shi ya faɗa <laughs> Allah samu dace ya faɗa ya shirya ya ce buna nan za mu zo mu fara ilimin fassara mafarki da yawa cikin musu mafarki sun je sun ga masu ya fassara kuma abin ya faru misal zan buga ku je ku tambayi malam khamis a salafi limam masjidu jami'a na muciya san da ya mafarki ya yi wani mafarki kaza kaza ya ji gawa malam alban cewa na yi mafarkin kaza da kaza da kaza malam ce za ka je aikin hajji a shekara kuma sai ga tafi aikin hajjin <laughs> ina fatan fahimta da yawa sun yi wannan ɗin akwai littafai muna nan da su a da wanda suke karantar da fassara mafarki ɗin amma duk ilimi zo maka sabo kana buƙatar wanda nuna maka akan shi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam galiban in gari ya waye yakan tambayi sabacin ku akwai da mafarki har tambaya yake mun kanta a ba mala ya kanta mana a baya cikin ku akwai wanda mafarki in sun yi sai wane ce eh, manzo Allah ne mafarkin kaza da kaza sai manzo Allah ce to mafarkin ka yana nuna kaza da kaza kenan in ba su yi ba in shi ya yi sai ce ni na yi kaza da kaza kuma ga fassara ina fatan fahimta sannan menene soci yusuf ke nuna mana ina fatan fahimta mafarki ba aikin banza ba ne amma da ya akwai abuwa da ke farewa amma mu da fassara mafarki ya zama shi kenan sai abin ya tafi haka nan kuma faɗakarwa kar dan ka kaji an ce mafarki na fassara ka je ka ɗauki littafin nabilsi ta'abirun ru'uya dan ya faffasa da dono barki harful ba bakara sai ce in kaga saniya za ka yi arziki kenan ba eh, bidik in kaga bidik za a yi ruwa a damar kenan <laughs> ina ba da mace wani abu saboda shi mafarki wani abu ne wanda yake yana da alaka da waje da mutum da yanayi ina ba da wani abu ibn siri na mutum biyu suka ka ce masha algaba ta malam ɗaya ya ce mashi na mafarki ana kiran sallah muhammad bin sai ya ce mashi za ka je aikin hajji ya ji daɗi mutum ya tafi ɗaya kuma sai ya ce mashi an gafata malam na mafarki ana kiran sallah sai ya ce za ka yi sata a yanke hannunka to ka ji fa ɗalibai suka ta gafata malam yaya wannan labari wa'inda duk iri ɗaya suka yi wannan ka ce zai sata wani kuma aikin maka ko ina fatan fahimta sai ya ce a ai su ba ɗaya bane wancan ustazi ne da asuwaki da ƙur'ani kullum hannu saboda haka kiran annabi ibrahim ne za ansa wa azin finnasi bil hajji ya tuka rijalan wa ala damirin ya tina min kulli fajjin amiq la shadu manafi alahum wa zikru smallahi ala ma taqam bi masal al'am ina fatan fahimta yace wannan kiran an zai ansa kenan shi ko wancan dama dan tasha ne gashi gashi shi sa shi wa azana ayyatu al iru innakum lasariquna ina ba dan bayinda to ashe kaga kayyada wata fassara kwara daya ce duk wanda ya ganta to zaka fada rami zaka yi mafarkin da yake alheri a je fassara maka kuskure da haka wanda ya iya kuma annabi ya ce shi fassara farki wato kaman abu ne akan tsuntsu yanda aka fassara shi haka zai zo uzu billahi ina ba dan bayinta. yanda aka fassara shi jama'a haka mafarkin zai zo da haka kakkai shi sa maza Allah ce idan kai mafarki na alkhairi to kakka gaya kowa sai wanda kake kauna ko matakan ka san kuna ta tabar za ka gaya mata <laughs> ina fata ka fahimta yi ko matakan ka akwai matsala ka nemo mata kisha kuna dambe kuna rikici to kakka ba ta labarin barkin da kai misali kai mafarkin ko ta kwangila taka da kai ta fito ita kuma dama so take ka samu kuɗi ƙara aure to in ga mata ƙarshe sai a samu abin matsala a cikin allah mara. jama'a na fatan fahimta annabi ce in kai mafarkin alkhairi ka samu wanda ka san ba ku da matsala ne sai ka bashi labarin wannan in ko na shar ne duk duniya ba a ka ga kowa ba ina fatan fahimta jama'a ɗazu da asuba wani ke ban labarin wani farki da ya mala albani ana ta muƙabala a nan wajen kofar doka tsakanin mu ahalus sunna salafiya da taron yan bid'a gaba ɗaya sai aka ce aje aka je har makabarta makabala fa ga kabarin shehunnai ga na shehi albani wallahi ya ce jikin shi rawa zo na gaya mu ya ce kawai shikenan sai ga shehu albani ya fito ga ƙur'ani a hannunsa ya fito yana katin alƙur'ani ya fara cewa ai kaza yadda ka san yana zaune a raye yana raffansa yana ba da hujjoji yana ba da hujjoji yana gama shi gaba katun ƙwar'ani shi koma kabarin shi allah akubar Allah ka ji kan mala abaiban farin ciki mafarkayya sai an zo in an buga tarihi za ku gani dan ba ma so mai faɗa ballantana a ce mu ma gashi mun ce kaza ko ba haka ba amma mu mun san a tarihin magabata ana yin haka a ce mari a fihi abubuwan da aka yi a mafarki game da walan wanda ya rasu sai a ce an ga kaza an kaza tarihi in kun saba za ku ga ana yin haka din yau na fatan fahimta don haka mafarki akan ɗebe kewa akan karfafa ku je ku littafi ku samu littafin wannan sahabi wannan malami kai in ba ba ar-ruh na ibn qayyim jauziya la littafin adwa'ul bayan fi idal qur'ani bil na muhammad ibin amin shanqidi a cikin sotin namli ina fatan fahimta a daidai inda yake magana innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summa du'a idza wallau mudbirina wa ma anta bi'adil ummi an dalalatim in tusmi illa man yubayyana fahum muslimuna a daidai nan ya tattauna wannan matsala din wasu matsaloli abin da ya sha mafarki da in mutum ya mutu akwai dama a communication da shi a samu wasu bayanai ko wasu abubuwa duk ku je karatu na nan da ya a duba ina fatan fahimci wani abin Allah samu dace ya tabbata daga manzan Allah idan kai mafarki mara kyau ya baka tsoro kaga kai baka gane mafarkin nan ba sai kai ta'awuzi ka tofa bangaren hagunka sau uku sai ka canza wajen kwanciya annabi ce ba zai cutar da kai ba insha Allah Allah samu dace malam sai yake cewa kuma malam yake cewa wa qala adamu imam bukhari yake cewa haka ne wa qala adam malamin shi adam ibn abi iyasin wa wahab da wahab ibn jarir wa gundar da gundar dukkansu an shu'ba su wato wannan hadisi daga imamu shu'ba ibn al-hajjaj yace umratun mutakabbala mana umra amsashiya sabanin mene wacce ruwaya ta wane abun nadar an nadar kai ruwaya an nadar cewa ta mene mut'atun mutakabbala amma ruwayar gundar da adam da wahabu ibn jaririn dukkansu daga malam shuba cewa suka yi umratun mutakabbala Allah sa kun gane abin da ake nufi a nan wajen wato malam yana so ce ma kamar a shi zuzi a cikin hadisin kenan kun fahimta duka ɗaliban hadisi duk hadisin yana kai yana koma a ina kenan wajen shu'ubatu ibnu hajjaj dukkan ruwan da bukhari yake da su sun zo da cewa ne umratun mutakabbala amma ruwayar annadar sai ta zo cewa mutu'atun mutaqabbala ina fatan kun fahimta to ga wani ke yana cewa ke wa'ancan malamai tun da daidai suke da annazar din su sun haddace abin daidai shi kuma an samu wani abu ya shiga masa kenan ina fatan kun fahimta wani abin wannan shine ake cewa shi zuzi a cikin babi na abin da ilmin mustalahul hadith sai dai matsala ko da ta bata haka ta ci wannan hadisi kwata kwata bata taba hadisin ba saboda mene ai umra da ke fara a cikin aikin hajji hajjin tamattu'i kafin aikin hajji to ya yayi da ya kwanta barki aka ce mashi umra ka tayi hajjin ka yayi ina fata an fance wani abun Allah sa mu dace to ibn uthaymin yawan dan karatu an bar mu dan kanta na jama'a malai ce qala sheikh ibn uthaymin ibn uthaymin yake cewa wa qawlu Allahu akbar fadin da yace Allahu akbar ya ce kabbara ta'ajjabin ma hasala ya kabbara don mamaki ne ga abin da ya faru haithu ayyada ibn abbasin bi hadhihi ru'ya ta yadda shi ya karfafa ibn abbas da wannan mafarki da yi wa qala rajul sai ma abdullah ibn abbas yake ce wannan mutumi abu jamra kenan tabqa indana ka zauna tare da mu hatta idza jaa shay'un min al har in wani kudi ya zo mana na dukiyar gwamnati da ake bamu a ɗai naka minu za mu yanka maka albashi mu ringa baka kun gana abu wato tukuici ibnu abbas an karfafa shi shine sai ce to zauna kai abu jamra duk sanda aka bani albashi na saladi na allowance dina to za mu ringa yanka maka muna baka saboda mene farin ciki kun ga wani yana ga cin abaiban da muta da hausawa suke da shi duk sanda wani kawo maka abu sai ka ba da takuici kuma sunna ce haka din amma yanzu mun waye gari shikenan kema da gas mutum sai kawo maka yauken mota kirkire ba ga makulli alhaji wani aiko maka kace na gode a gaida alhaji za mu zo insha Allah godiya <laughs> to inda kwara sai wuce wutan inugu eh, eh, eh, da ita kofa na fata kun bin jona abu Allah na cikin suna wasu abubuwan jahilci sa da aka yi watsi da su amma insha Allah in ana kan tadisin manzon Allah kowa sai ya samu aski ina fatan fahimta inda kana shi al'ada ga ashe akwai hadisi ya zo ya kantar da wannan al'amari kuma ce wannan abun hadisin ka bai shi mu labari ka bin malik bayan an sa mai doka da Allah ya saukar da aya yana wanke su an an shi su da labari kai ba me ya faru kayan shi cire ba wanda ya bashi labarin sai wani fatan fanco na abu da haka yana irin haka shi shine abdul da ke cewa zauna mu yanka maka albashi don ka karfafa mu da wannan mafarki da kai Allah sa mu dace mala ce fa fi hadha dalilun ala anna farhal insani bi isabatihi alhaq a cikin wannan hadisi za mu gane cewa ashe farin cikin da mutum zai yi idan ya dace da gaskiya fi fatawahu min omori a cikin fatawarsa cikin al'amura allati min al'umur lati yufrahu biha to yana ga cikin al'amuran da ake farin ciki da shi ba riya bane ma'ana ka ba da karanta kakanta da wata matsala shi kenan sai kaga ka dace wani dalili ya zo karfa wannan fatawar da ka bayar ko katin naka to in ka ji daɗi ba ya kai ba ai kuma a biyance ma dama mutum zai ji daɗi haka ko ba haka ba Allah samu dace hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sahih bukhari mu karanta can gaba insha Allah kitabul fitan lokacin da aka ba ya da labarin dujal ya wuni yana karatu kan dujal ina fatan fahimta abin ya ɗaure sahabbai kai sai ga tamimu dariya danno sai tamimu dariya ke cewa ai ko mu mun ga dujal din nan ma mun je mun gan shi gashi ga kaza ga kaza ga kaza manzon Allah ya kabbara ya ce a tara mutane kai ta ga yawan mutane me ka gani manzon Allah ma in yi fato aka gazgata yana jin daɗi ina fatan fahimta to kamar dan kai fato kuma aka gano kuskure ta aka zaka bakin ciki ko Allah samu dace malam sai yake cewa yan bagi liman akhbaru bi zalika an yukafi'ahu bi masha ya kamata idan mun ne baka labarin alkhairi to ka mai mukafa da abin da ka samu hali wa qawluhu da yake ce Allahu akbar sunnatu abin qasim sai ya ce fa radiyallahu anhu lam yakun yukabbir ce Allah ya da Abdullah dan Abbas bai kasance na yin kabbara ba li anna qawluhu asaba faqat wai dan ya dace da su ya fatoshi ta dace kawai ba a'a lakin li annahu asaba sunna yana yi ne saboda ya dace da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ina fatan fahimci wani abun Allah ya sa mu dace wannan shine abin da kan daga wannan babu malici alaikum salam na wannan kamar umra din nan wanda suke zuwa umra lokacin azumi Na. dan suka je umra din nan duk da haka za su iya zuwa za su iya yin tumaki a Wani ya ce idan masu zuwa umara lokacin azumi za su iya tazarce ya zama tamattu'i eh. a'a wannan umar ba ta zama masa ta tamattu'i ba saboda ita umarar da ke haduwa ta zama tamattu'i sai an yi ta a cikin watannin aikin hajji mun riga mu lissafin kuma watannin aikin hajji ina fatan zulqada eh, shawwal zulqada zulhijja ina fatan fahimta Allah samu dace malai ce babu rukubul budini babu zai mana bayanin halascin hawa raƙumi na hadaya da aka taho da shi albudun shine raƙumi kamar da mu ji malama su fassara mana insha Allah ta'ala sai ya ce liqaulihi saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki da ke cewa na ja'alna halakum min sha'airillahi lakum fiha khair raquman hadaya mun sanya su mu alkhairi eh, ja'alna min min sanya su a gare ku su zama alamu daga cin alamomin wanzuwar addinin Allah lakum fiha khairun kuna da alkhairi tattare da raƙuma na hadaya da ake shi ne malamai suka cin kadwa ibn kathir yake cewa alkhairin da ke ciki shine ma'ana za ku hau su kuma za ku tatsa ku sha in kun taho ina fatan fahimta fadkur smallahi alaiha sawaf Allah ce ku ambaci sunan Allah akan raƙuman lokacin da ku yanka su sawaf suna lage wato sun yi langa an san langa ai in yin da yara da suke ɗaura kafa ɗin nan haka idan za a yanka raƙumi na hadaya ko ma ba na hadaya ban da ake kenan shine sai a ɗaure ƙafarsa ina fatan fahimci wani abin guda ɗaya sai a zo da mashi ko da wuka sai a soke shi a nan makogwaransa ina fatan fahimta to shine ma'ana fadkur smallahi alaiha sawaf ku ambaci sunan Allah lokacin da za ku yanka alhalin suna wannan langa din shi kanshi wannan langa wajen yanka hadiya din yana ga cin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan Abdullah da Umar Allah ƙara masa yadda kamar yadda imam ibn hajar al-asqalani kawo a cikin fatul bari yake cewa ya tadda wani wani mutum ya kwantar da raƙuman zai yanka a hadaya sai ya ce tashe su ina fatan fahimta ya ce saboda ya ce sunnan manzan Allah shine a yanka su suna tsaye ina fatan fahimta wannan abin Allah samu dace sai ya ce fa'iza wajabat junubuha idan sasannin jikin raƙuman ya faɗi bayan ya faɗi a ƙasa fakulu min ha kuna da dama ku ci daga cikin wannan hadaya taku wa at'imul qani'a sannan ku ciyar da alqani shine mutumin da yake wato yana da bukata amma bai bayyana da bukatar tashi ba yana da wadatar zuci ina fatan fahimta wal mu'tar al mu'tar kuma shi da shi ba yana da bukata bai tambaya ba amma yana dan rara gefe ya nuna maka bukatar tashi mabukata kun san kalabi ne wani yana da bukata amma zai kame amma kai ka sai yana da bukata din ko ba ka ba wani kuma ba zai tambaya din ba zai zo kuma yana dan gefe yana dan kallon abubuwa gashi nan dai kamar za mu ji fasara a gaban insha Allah kazalika sakharna halakum Allah ce yanda ka ji wannan labari haka muka sauke su a gare ku la'allakum tashkuruna dan ku dewa ku gode wa Allah madaukakin sarki akan wannan baiwa da ya muku Allah ce lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha jinin jinanan wa'annan dabbobi na hadaya da naman aluhumuha namomin wannan hadaya wala nan jina nan nasu lanyana lallaha ba zai taba zuwa wajen Allah madaukakin sarki ba ba kamar yadda jahilan larabawa suke yi bane kun san a shirkan larabawa su wanda suke in suka zo suka yi hadaya ga lata da uzza shine aka yanka aka yanka abin hadayar kai ka ji ƙarya sai a ɗebi jinin sai a shafa a gunkin ina ba ta fahimta sai a mulmulke shi da jinin sannan sai a ɗauki akuyar sai a rata kuma ci abin ko shi na sala ce to shi Allah ba kamar lan yanala lallaha luhumuha wala dima'uha naman wa'annan abin hada da jinin da aka zubar kwata kwata bai samun Allah bai kusa da Allah ma walakin yana taqwa ku. abin da ke zuwa wajen Allah shine tsoron Allah da ke cikin zuciyarku kawai yi dan Allah shine zai isa ga Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce kazalika sakhara halakum haka Allah ya sauƙaƙe wannan dabbobi a gare ku litukabbirullaha ala ma hadakum dan ku girmama Allah ga bisa shiryar da ya kawo maku wa bashiril muhsinina Allah ya ce kai bushara ga mutane suke masu kyautata ayyukansu ina fata an fahimci wannan abun malai ke cewa zai fasar garibul hadith kenan ko ko ko garibul qur'an ƙala mujahidun mujahid yake cewa summiyatul buduna li ha an kira albuduna ne aka ce mata albuduna saboda mene li ha me buduniha din shine saboda girman jikinta ina fatan ta fahimci wani abun wannan mujahid ya faɗa haka wannan magana a abdu bin humaidin ya sadar da ita da isnadi mai inganci sai ce walƙani a kuma kalmar ƙani'a da ta zo cikin hadisin sai ce a sa'id mutumin da yake mai tambaya ma'ana in kun yanka dai ku idan mutum ya tambaye ku ku ba mu naman to ku ɗauka ku bashi wal motarru shi kuma kalmar motar da ta a cikin ayar allazi taru bil budni shine mutumin da ke kewaye wa'annan raƙuma in an tsaitsaye da su an ɗaɗɗaure masu kafafuwa ɗin, sai ga mutum ya zo na ɗan kekewa, yana ɗan kakkallo yana ɗan diddibawa haka kun fahimta shine alladhi ataru bil budini wanda ke dan keman min ganiyin aw faqirin wannan mawadaci ne ko kuma talaka dai duk ya shiga cin babu mu'attar an fahimci wani abun Allah sa mu dace malam sai yake cewa wa sha'air da aka ce sha'air a cikin wannan aya wal buraj Allah halakum min sha'airillah sai ce isti'zamul budini wastihsanuha shine girmama wato raƙuman da za ka zo da shi ka ba da hadaya wasu hisanuha da kuma kyautata su raƙuman da za ka zo da su wajen ba da hadaya ɗin wanda daga cin alamar addinin allah maɗaukakin sarki in ka tara ka zo da su ka zo da wanda suke masu kyau masu lafiya gwadon arzikin da allah ya baka ina fata kun fahimci wannan abin wallahi wannan yana ga cin abin da mutane har ba su gane ba sai ga mutane allah mutum wadata zai layya yana kudin zai zan karagon shi na dubu ɗari sai je sai wace akwai a dubu goma sha biyar kai kanka ke kanka ke warwa kawai ina fata an fahimci wani abu ina ba ana so ne idan za ka je aikin haji alamar tsoron ka shine ka zo da daidai karfinka ina fatan fa kana da halin yanka raƙumi yanka raƙumi kana da halin an mahaiwa ka yanka raguna guda biyu yanka raguna guda biyu amma wai har mutumin da ke da hannun zai yanka rago guda biyu sai yanka guda ɗaya sai ya ja baki ya ta mazurai wanda ke hannun yanka rago sai ya sai ɗan bunsuru wai duk yana tsoron kuɗin shi kasa lalace <laughs> ina fatan fahimta allah shi kiyaye ban ba na'am na'am bayi da halin yanka raguna ya halatta yanka ɗaya ko dole su ya nemo guda la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kullun shari'a musulunci ya jama kuma ta kulura kulura wannan ka'ida Allah baya ɗora mutum abin da bai da iko kullun Allah zai caje ka a daidai ikon da ya baka ne wannan ka'ida ce mun haddace wannan aya amma mun ga kula da ita kana da halin yin karago guda biyu Allah ya sani ɗaya kake da hali sai kanka abin da Allah ya baka ina fata kafin cewa abin abun shi kuma wancan shikenan ka samu ɗaya shikenan sai a abin nan sai a zo a yanka masa Allah samu dace ban ji ba a ba za a yanka guda biyu ɗaya ba a na fahimce shi shi abin da yake nufi idan yanka guda ɗayan nan gaban ya samu ɗaya yanka wa ɗaya ko? oh a ba haka ba haka bai isan masu ba ala samu dace malai ce wal atiku inda yake atik a cikin wannan aya sai ya ce ituquhu al jababirati incin da Allah ya wannan daki daga kan gararrun sarakuna wa yuqalu akan ci a larabci wajabat saqadat ilal ardi a ce wajabar ana nufin wato ta fada bayan ƙasa wa minhu daga cikin wannan babin ne aka samu wajabati shamsu a ce rana ta faɗi in an daina ganta ina fatan fanci wani abun wannan magana ce ta imam bukhari inda ke cewa wa yuqalu wajabat ay saqadat ila al-ardi wa minhu wajabati shamsu ina fatan fahimta malam albani ke cewa wannan magana ta imam ah, bukhari imam tabarani ya rawato ta da isnadi ingantacce daga sahibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah dan Abbas kun san fa'ida wannan wato kulo salaf hatta garib kalmomi fassara su suna ruwaito su ne ko kun lura wato ba wai kawai mutum zai sha ya koshi ba ne ya ɗauko munjit kun fahimta ya ɗauko munjit wata kalma ta zo alƙane wal mu'tar sai ce a kawo munjit kawai shi kenan da shi zai duba ya abin nan wannan shirme ne ƙa'ida ilimin salaf suna ruwaya hatta lugal arabiya da kuke gani fassara kalmomin ruwaya shi suke yi kana ji gashi imam bukhari ya fassara wannan kalma albani ce in ka a ɗauka shi da kanshi ne bukhari ya fassara akwai ruwa imam dabarani ya rawaito ta ingantacciya daga abdullahi abbas ya fassara wannan kalma a haka don na fatan fahimci wani abu mun taɓa wani malami shi ma kake da an shi a jihar ɗauko munjit mu lokacin muna ɗan usari muna haya islam mun ɗauka munjit shi ke nan ƙwarƙwalo karatu ashe in kana koyon ƙwarani da sunna ba da munjit ake koya ba ina fatan fahimci wani abin akwai garibal qur'an wal hadith ina fatan fahimta akwai garibul hadith akwai gayi nan malamai duk sun rubuta Allah samu dace مالك حدثنا عبد بن يوسف اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن عرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها فقال انها بدنه فقال اركبها قال انها بدنه قال اركبها ويلك fi thalithati aw fi thaniya wannan hadisi an sabar ga Abu Huraira Allah kara masa da yace ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama rajulan manzon Allah ya ga wani mutum ya suku badanatan yana kore raƙumin shi faƙala dan albadana hatta saniya tana shiga cikin albadana ina fatan kun fahimci wani abun to ya gan yana kore raƙumin shi shi kuma yana tafiya a ƙasa gashi ya sha wuya faƙala sai manzon Allah ce da shi irkabha hau raƙumar taka faƙali sai ce inna badanatun manzon Allah wannan ai mu a jahiliya ba a hawa raƙumin sadaka <laughs> ina fahimta ta sadaka ce faƙali sai manzon ce irka ba na ce ka hau qala innaha badanatun ce manzon Allah wannan ba ta hawa bace ta sadaka ce ta Allah ce ka ga fa balarabi a jahiliya wai kayan Allah ba za a taba ba tashi inna lillahi raji'una <laughs> ina ba dan bayinta ƙali sai ce irka ba hawailak ya ce kai shanka kai kuwa na ce maka ka hau fi thalithati a fi saniya a karo na biyu ko na uku sai man Allah ce da shi waila kai canka na ce ka hau ina fatan fahimta a cikakkiyar ruwar hadisin sai aka ce mai rake cewa sai ga gashi nan ya hau raƙumar ma yana ta tafiya tare da shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ina fatan fahimta kenan dan an hau raƙumin hadaya ka koro har dai ka kawo shi wannan bai nakasa ladanka a wajen Allah kamar da su suke tsammani har in kai dan wani amfani da shi kamar ladan ka yarga wajen Allah kamar ba Allah din ka ba abun ba ina fatan fahimta to hawan nashi ba laifi bane insha Allah ta'ala Allah samu dace malai ce babu man saqal badana albudna ma'ahu babun dai mana bayani mutumin حدثنا Ibrahim, بن ابراهيم حدثنا هشام وشوبه قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها ثلاثا wannan hadisi an samu shi daga Anas dan Malik Allah ƙara masa yadda a wacce ruwaya kuma an samu daga wane Abu Huraira Allah ƙara masa yadda ya ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lalle manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ra'a rajulan ya ga wani mutum ya suku badanatan yana kora raƙumansa ko saniyarsa ta hadaya faƙala sai annabi ce da shi irkabha ka hau ƙala innaha badanatun sai ce ai manzan Allah wannan raƙumin hadaya ne ƙala sai ce irkabha na ce ka hau ƙala innaha badanatun kun fahimta wannan raƙumin hadaya ne ƙala sai ce irkaba na ce kawo salasan har sau uku wannan mutumi na faɗa manzo Allah na gaya masa magana sannan a ƙarshe dai wannan mutumi hawa wannan abun hawan nasa jama'a na fata an fahimci wannan abun don haka babu laifi insha Allah dan an hau abun hawa na na hadaya Allah samu dace wa alaikum salam eh to yana nuna wannan muslim ne wancan a aya ce ibn ibrahim ka duba da idan ka gani ko gaba ba ya ce haddasa na aha akwai su mana cikin ilimin rijal in ka je kamar muslim ai suna da yawa mala haddasa na muslim bin hajjaj shine wancan kun fahimta duk da ɗalibin bukhari ya samu wasu 'yan hadisai wajen muslim amma sun dai cakuɗi juna amma muslim shine definitely cikakken ɗalibi a wajen imanin bukhari sun yi zamani guda ɗaya bukhari ya bi shi haggansu ne sabor ya zauna yi karatu wajen su muhammad ibn az-zuhuli da sauransu shi bukhari karatu a wajen malaman imam muslim shi kuma muslim ya zauna koyi karatu wajen imam bukhari an fahimci wani abun sai dai matsalar kuma shine yanzu bukhari bai kawo hadisin muslim ko daya bukhari ba shi ma muslim bai kawo hadisi ko daya na imam bukhari a cikin littafin shi ba to wannan sai wata ran ayi wannan magana <laughs> Allah samu da Mm. a <laughs> kyauta malam abubuwan suna da yawa malam aule ke cewa to kaga fa a jahiliya fa duk abin da aka ce na Allah ne suna jin nauyinsa ko ba haka ba suna girma amma mu gashi ga ana ta kalallahu lahu rasuluhu kala sahabatu laysa bitamwihi amma bai hana a hau ƙur'ani a tattaka a ciro fankan masallaci ko agogo ba yanzu in ba sa watan sai a ta ce wani takalmin shi ya bace ina ba ta fahimta wato al'amuran ne sai a hankali a dai ci zuwa makaranta insha Allah za a samu gyara Allah sa mu dace ana nuna mana cewa lokaci ya ƙure kuma za mu kwana nan sai in Allah kawo mako na gaba insha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muke kuskure daga gajiyawan mu ne da karancin ilimi da karancin iyawa Allah shi yafe mana abin da muka yi da Allah da mu da ku wajen lada Allah da fuskoki mu a gidan aljannar firdausil al'ala Allah yafe mana laifuka mu Allah ɗaukaka addinin musulunci ya kaskantar da kafirci da kafarai Allah ji kan malam Muhammad awal adan albani da matarsa umma albari da ɗansa abdullahi sannan da babban sakataren salafiya aliyu sakatare da sauran yan uwa musulmi da aka rasa allah gafata musu muke cewa subhanakallah wa bihamdika ashhadu an allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh